أتدري من يزيل الهم إن ضاقت بك الدنيا ومن يرعاك لا ينساك دوما كيفما تحيا أتدري من يزيل الهم إن ضاقت بك الدنيا ومن يرعاك لا ينساك دوما كيفما تحيا ومن يرعاك لا ينساك دوما كيفما أتدري من يزيل الهم إن ضاقت بك الدنيا ومن يرعاك لا ينساك أتشتم ونشلينا من العافية ورجكي kamar da wannan shiri ya alkawari insha Allah ta'ala zai dinga zagawa yana nemo masana daban-daban domin su su ba da nasu gudumawan game da harkar kiwon lafiya wato kullum burin mu shine a samu ingantaccen kiwon lafiya a cikin al'umma to yau shirin ma ya tattaki har zuwa garin gombe inda zai tattauna da shehun malami akan kimiyyar harkar lafiya wato profesa muhammad profesa idris muhammad dan isan gombe a ranka dai muna maka barka da warhaka barka dai to a ranka ya kafin mu ci gaba tambayar mu za mu so kaɗan ba mu takaicin ɗan tarihin ka ranka da ɗan gurguje haka da irin abubuwan da ka riƙe a harkar lafiya to tarihi na dai a takaice shi da an haife ni a nan garin gombe a nan ne makaranta ta primary kafin na tafi sakandare a bauchi daga can kuma bauchi na je barewa college kuma na je jami'ar ibadan inda na koyi aikin likita daga can ibadan din na je ingila inda na nemi digiri na sama a wajen kwarewan cututtukan da suke kama mutane ta wajen kwayoyin cuta wato kuma na yi abin na na yi wani digiri a kan rigakafi rigakafin da jike ke da shi da ke kare shi daga cututtuka bayan na dawo gida najeriya na yi aiki a state government na bauchi inda har na fama na sakatare amma daga nan sai na koma jami'an ahmadu bello inda har na zama shehin malami a fannin kimiyyar magani da kuma koyarwa likitoci to daga can ne na koma maiduguri inda na yi na ci gaba da koyarwa kuma na yi shugaban asibitin koyarwa na maiduguri kamar shekara tara daga nan na zama chairman na hukumar allurar rigakafi na najeriya gaba daya kamar shekara 200 zuwa 204 daga nan ne na ritaya na dawo gida a takaice dai labari na ke na tarihi na lemun gode ran kai ne to dama ran kai ɗaya za mu so mu ɗan tunani akan abin da ya shafi harkar rigakafi to a professor yanzu shin menene rigakafi to rigakafi dai an ce ya fi magani rigakafi wato shine hanyoyin da ake bi a bawa wa ɗan adam wani sinadari ko wasu sinadarai waɗanda za su sa jikinsa ya gane idan ya kamu da wata cuta nan da nan ya sayar da zai ya kare ɗan adam daga wannan cuta ɗin to idan aka baka wannan sinadari ko ta allura ne ko ta baki ne bayan wani ɗan lokaci jikinka zai zai zai zai zai zai ƙarfin Eh, gane yadda zai gane uh, cututtukan da aka maka kafin su yadda kana kamuwa da su to jikin kafa zai zai tayar ya kakkare ka daga gare su akwai su suna da yawa sinadaran wanda watakila za mu yi maganar su nan gaba eh, lalle kamar yadda muka haka a likita to shin wannan ka ba mu takaitaccen wato ma'ana na menene a rigakafi to shin likita ko za mu za mu so mu san yaushe ne ma aka fara samun damar haɗa irin wannan kimiyya ta rigakafi a duniya to rigakafi dai an daɗe da samunsa an fi shekara kamar misali rigakafin ciwon shan inna an fara shi fiye da shekara hamsin da ya wuce kuma ni dai kaina na san ana rigakafi tun na ɗan yaro don yanzu haka akwai tabon allurar agana a hannuna nan to wannan allura kuma amin ita na zato ya kai wajen shekara hamsin da biyar saboda haka an daɗe ana ba da allurar rigakafi a duk duniya ba najeriya kawai ba kuma tun da muke a najeriya tun da na tashi da har na zama likita har na je waje na dawo ana allura nan ta rigakafi babu wata illa za mu so mu dan so mu ake hada ita wannan rigakafi din a takaice haka to kamar yadda na faɗa cututtukan nan da ana kama su ne ta wajen cututtukan kwayoyin cututtuka su shiga jikinka to in sun shiga jikinka sai su jawo maka wasu illoli to amfanin allurar rigakafin shine ne ta kare ka daga waɗannan ƙwayoyin cututtuka to yadda ake bi a yi shine sai a ɗauki ƙwayar cutar nan misali cutar da take kawo ciwon sankarau akan ɗauke ta ne sai a je ma'aikata a san yadda za a yi a kashe kaifinta idan aka kashe kaifinta sai a bi wasu hanyoyi a tabbatar cewa abinda za a bawa dan adam din nan fa yana da ingantaccen lafiya a jikinsa kuma zai aiki a jikin wanda aka bawa ba kuma zai jawo masa wata illa ba amma kuma zai sa ya kare cutar a sankarau inda ya kamu da ita to shin likita kamar za a dan bamu tarihi haka a baya ta yadda aka yi amfani da irin kimiyya ta kafi aka kawo da wasu cututtuka haka akwai babban misali wannan shine ciwon agana wanda tun da da da tara saba'in biyu aka kau da shi gaba ɗaya daga duniya har yau kuma ba a sake samun ko mutum ɗaya da ciwon agana ba in ka tuna da can ka kanga mutane waɗanda da sun yi agana ko suna yara suna da cin zanzana to yanzu in ka zaga gombe gaba ɗaya da ƙyar ka samu mutum ɗaya mai cin zanzana to cin zanzanan nan kuma ciwon agana ne yake kawo shi to wannan shine babban misali da aikin rigakafin cuta yake yi an kawar da cutar eh, agana gaba ɗaya wanda kamar da ka sani ciwo ne mai kisa fat yawanci waɗanda suka kamu da shi ba sa kwana biyu uku sai ka ji an ce sun rasu to amma yanzu babu ita samsam a duniya an kawo da ita to shi likita kamar za ka ba mu kara mana misalai akan wasu irin cutukan da suke da rigakafi eh, to eh, bisa ga tambayan da ka yi kafin wannan game da eh, cututtukan da aka kawar da su saboda ba ana ba da allurar rigakafi mm. akwai ciwon sankarar wanda a yanzu haka a ma'aikatan lafiya na duniya da kuma ma'aikatan lafiyan kasashe daban-daban akwai allura da suke bayar wani rigakafin sankarau a da wanda yake hana barkewan annobar to idan alluran annobar nan ta barko kasan shi sankarau shi ma yana kisa kamar yadda agana take yi to amma tun da aka fara allurar rigakafi din nan na sankarau bayan kowane shekara biyar ko shekara goma akan samu bullowar annoba din to amma da aka yi mutane eh, masu kimiyya suka yi ta gwaje-gwajen eh, allurai iri-iri na rigakafi a yanzu haka an samo wata sinadarin allurar kare mutum daga, eh, sankarau yadda ba muna zato dai idan aka gama amfani da ita aka ba duk mutanen da suke yankunan da ake samun sankarau na duniya in kowa ya samu wannan allura muna zato ba za a ƙara samun barkewar annobar ciwon sankarau ba uh, nan an yi ta ne da taimakon wani mutum da ake kira bill gates wanda eh, babban mutum ne wajen aikin kwamfuta shi ya kago wasu fannonin kwamfuta shi ya ba da kudade aka kera wannan kuma an yi amfani da ita a kasashe afirka ta yamma kamar guda shida har da najeriya a cikinsu kuma an ba mutane fiye da miliyan eh, hamsin wannan allura a zuwa yau amma ko da mutum ɗaya bai taba samun wata illa daga alluran ba kuma ba a samu barkewan annoban alluran eh, eh, sankarau banan shekara tun shekara 1996 har zuwa yanzu so wannan ma eh, wata hanya ne da muke gani za a kauda wata cuta daga duniya gaba daya shine ƙari likita akan da tambayar mu ta da muka shawa misali cutuka din da muke son mu sani wanda suke da rigakafi a yanzu haka misali su da suke addaban mutane kuma ba su da wani magani sai shi hanyar rigakafi din haka an san misali a kansu akwai misali akwai akwai ciwon sharatuwa ko kuma bakon dauro eh, akwai ciwon tarin fuka akwai ciwon tunga-tunga eh, eh, da dai sankarau da na faɗa da shan inna da ire-irensu da gwamnatocin duniya suke ba wa musamman yara a lokaci-lokaci kuma alluran rigakafi din nan mutane su gane cewa kyauta ake ba da ita ba a biya duk wanda ya je wajen alluran rigakafi aka ce ya biya wani abu to kare ya yadda ya biya maimakon haka ma ya kamata ya kai kara wajen hukuma to likita cikin cutukan da ka ambato din nan so ka ambato cutan shan inna wannan haka yana daga cikin cutukan da aka ba da muhimmanci sosai wajen ganin cewa an kawar da su daga cikin al'umma to likita kamar menene ake nufi da cutan shan inna ne ko polio to cutan shan inna da ko polio cuta ce wadda take jawo gurgun cewa dan adam a wani lokaci idan cutar ta tsanani mutum yakan rasa rai to amma fa rasa rai dangane da cutar polio abu ne wanda bai da yawa cikin waɗanda suka kamu da polio in ka kirga mutum ɗari da ƙyar za ka samu mutum ɗaya wanda ya samu wata illa bayar cutar yawanci sukan warke sai dai kamar ɗaya bisa ɗari ko kuma ƙasa da ɗaya bisa ɗari sukan samu shan inna inda cikinsu yake mutuwa ko kuma su gurgance eh, to amma ita allurar polio amfaninta shine ta hana mutum kamuwa da cutar ma kwata-kwata balle har ta kai ga shan inna shin likita kamar za a bamu a hanyi wara dan wayar mana da kai akan ta yaya ake kamuwa ne da wannan cutar din to ita dai cutar shan inna akan kamu daga mutum zuwa mutum kamar misali a ce ni ina da ita kana zaune kusa da ni to zan iya baka cutar shan inna kuma akan akan shaƙe ta ta numfashi to saboda haka shi yasa ah, ah, ake ake ƙoƙari. a kawar da ita duk daga duniya saboda muddin akwai dan adam da ke da ita to zai iya ba wasu tunan ake kamuwa da ita musamman ko ta iska ko ta mutum zuwa mutum ko kuma ta bayan gidan wanda yake yake eh, eh, haka eh, haka bayan gida haka to likita kamar za a dan ga mana kasashen da wannan cuta din tafi yawa ne yanzu a duniya ka in take ce irin da suka fi yawan yanzu a duniya dai a da kamar bara najeriya ita ce kan gaba sai su afghanistan da pakistan da kuma da india amma yanzu somalia ita tafi kowa yawan cutar abin inna a bana shekarar 2013 din nan somalia ita ce kan gaba najeriya ta zama ta uku amma duk da haka muna da kamar mutum 49 da suka kamu da ita a bana wannan shekara amma abin takaici shine cikin 49 din nan 34 suna shiyarmu ne wato arewa maso gabas na najeriya wanda bara ba haka ba ne arewa maso yamman najeriya su suke da ah, yawan cutar amma bana ya dawo ah, shiyarmu yanzu professor yanzu hmm, kamar kasar india da ka ambata da ka ci suna cikin waɗanda suke da yawan cutukan nan to ya aka yi aka waye gari kuma suka yi kokarin shawo kan tasu ne wato tsayawa suka yi tsayawa suka yi tukuru kasan india dai ita ce ta biyu wajen yawan mutane a duniya suna da bayan china suna da mutane biliyan daya da miliyan 200 amma duk da haka sun shawo kan polio duk da yawan mutanen su duk da cunkoso da ake da shi kamar da na faɗa takan eh, kamu tsakanin mutum da mutum duk da yawan su in ka shiga cikin tsakiyar new delhi da ƙyar za ka samu hanya jiki na gugan jiki amma duk da haka saboda sun yi nasara wajen ba kowa alluran nan sun yi ƙoƙari sun da cutar shan inna daga india kuma cikin sauran mutane garuruwan nan da na faɗa da somalia da afghanistan da pakistan dukansu kasashe ne wanda ana yaƙi to saboda haka idan ba a samu an je dushiyoyin garin da eh, ya kamata ba dole ne a samu polio to amma najeriya ba ma cikin yaƙi banda kwanan nan ma da eh, eh, ta'addancin ya shigo kasar kamar arewa maso gabas ta najeriya bayan ga wannan najeriya muna zaune cikin lafiya ya kamata da ce mun rabu da polio tun shekara dubu biyu to amma sai gashi har yanzu muna cikin sahun gaba kasashen da suke da polio yanzu professor yanzu kamar ita wannan cuta ta polio din ba ta da wani magani ne kan in mutum ya kamar ita ba ta da magani Eh, abin takaicin kenan ita polio ba ta da magani ba kaman wasu cututtuka ba ne kamar sankarau yana da magani in yaro ya kamu da shi ya zo za a mishi alluran da ake kira antibiotic wato wani sinadari ne mai kashe kwayoyin cuta mai karfi to amma polio babu wani magani ko sinadari muddin ka kamu da ita eh. to fa sai dai ikon ubangiji ba kamar malaria ba ne ba ta da magani sam sam sai dai allah cikin ikonsa ya sa kamar da na faɗa cikin ɗari da suka kamu da cutar ɗaya ne kawai zai samu shan innan kanta to amma even ko da mutum ɗaya ya samu abu ne wanda ba zai warke ba ya gurgance kenan har abada to na to wannan yana cikin dalilin da ya sa aka ce ya kamata a kawar da polio daga duniya gaba ɗaya saboda ba ta da magani kuma in ta gurgutar da mutum ta gurgutar da shi kenan har abada tana kamuwa daga mutum zuwa zuwa mutum ga irin makarantun nan zaka iya samun makarantar allo yara hamsin a aji makarantar boko yara ɗari ko wani abu haka dai ana cakuɗuwa kenan kullum haka yake ah, yanzu professor abun da da dai mun fahimci kamar ita wannan cuta ɗin ba ta da magani kenan bayan dai wannan abin da ake ɗigawa yara ɗin kafin wato don a kare su daga kamuwa to sai dai kuma akwai ce kuce ne likita akan ita wannan wato sinadarin da ake ɗiga yara ɗin. na rigakafi din don mutane suna tattalin zargin cewa wai shin ma kama akwai ƙwayoyin cutan kanjamau a ciki wannan magana ko gaskiya ne haka dai gaskiya an samu takaddama ah, akwai wasu da suka yada labarai cewa ita allurar rigakafin polio tana da kwayan cuta kamar irin na ciwon kanjamau da ka faɗa wasu kuma sun ce a cikin ta ma akwai wani sinadari wanda zai hana haifuwa to duk waɗannan ƙarya ne ba gaskiya a cikin su masana kimiyya duk duniyar nan sun yi bincike iya bincike inda duk bincike ya kamata an yi shi an tabbatar cewa wannan allura ta polio ba ta da wata illa kuma ba ta hana haifuwa ba ta kuma tare da wata cuta daban ba wai ma ciwon kanjamau ba duk wata cuta da ka sani polio alluran polio ba ta kawo shi in ka lura kuma da kamar wasu wurare da suke kasa idan aka ce abu yana eh, hana haifuwa mm. musamman musulmi mm. ba za su yi da shi ba duk inda ake to amma in kai la'akari da mm. kasashen musulmi indonesia dai sun fi kowa yawan musulmi a duniya amma sun kawo da polio haka saudi arabia sun kawo da polio su malaysia duk sun kawo da polio da su qatar da su sauran dai kasashen musulmai da yawa da su alkahira nasab saboda haka ba wani dalili da za a ce wai saboda addini an ki wannan cuta saboda in ka lura ma yanzu alhazai ba a yadda su je saudi sai suna da satifiket an musu alluran polio to kaga mutum zai je ɗakin allah ibada zai je kaba an ce dole sai ya dauki wannan allura aka san babu wata illa ta addini da dangane da ita kuma kamar da na fada ita saudi arabia ta kawar da polio da wannan alluran da ake amfani da ita a najeriya to ai da likita kuma daga cikin da abubuwan da mutane suke ta zargi yan sukan ce tun da har akwai wasu wannan manya-manya ne a bangaren boko kuma su ma na musamman a bangaren kiwon lafiya kuma suna faɗin cewa lalle wannan abun akwai cutuka da yawa a cikinta a likita daga cikin abin da suke ƙara faɗa kamar su irin waɗannan masana ɗin a bangaren lafiya sukan ce ai wai ai ana haɗa ita wannan rigakafin polio da kuma ƙodar biri to wannan ko gaskiya ne to bisa ga iya sani na ni dai ina aikin likita da aikin kimiyya yau shekara 44 ban taba ganin shaidar gaskiyar abin da kake faɗa ba ko kuma abin da su suke faɗa masana kimiyyan kuma fa masana kimiyyan da kake faɗa a najeriya duka ban ce sun wuce biyar ba waɗanda suke takaddama eh, eh, da sauranmu suke cewa akwai illa game da cutar dukansu ba su fi mutum biyar ba kuma an ka fito da su ka sa su a gaba ka tambaye su menene hujjarsu dalilan da za su baka ba su da ƙarfi ba su da ƙarfi kuma idan ka lura inda turawa suna so su rage yawan musulmi ne a duniya ai ba ta alluran polio za su bi ba akwai hanyoyi mafi sauƙi ko a ruwan shanmu sai su sa ba mu sani ba ko a irin abubuwan da suke shigowa mu dinnan masu komai sai an kawo mana daga waje ko ma magungunan da ake sayarwa a asibiti sai su sa a ciki ko sai su sada shi da maganin malaria babu malikta sai ka sai professor sai a ce wai sai ka ji mutum an ce a misali rubuta rubuta rubuta masa magani amma an yi wajen sai magani ce a bashi bicam bicam ya fi kyau kuma kuma bicam din ingila ne ko haka ne haka ne to kaga tunda sun san irin abin da muke so sai su nemi wannan abin su sa abin hana haifuwa a ciki to Allah ya professor abu na gaba shine da dai suke zargi a ɗazu ka dan faɗi wani magana akan a takaici kaci ana ɗaukar wato kamar ita ƙwayar cutar ne sai a in za a haɗa da a ita magani din to ai su ma daga abin da suke tun da an ɗauki virus ɗin ne shi ƙwayar cutar kenan aka mai da shi daga kafin wai ai su da shi aka yi zai iya tashi a jikin mutum shi karan kansa kuma ya jawo cutar ai suna faɗin haka eh, amma ba gaskiya ba ne Eh, rage kaifinsa da ake yi ya kai ga ko ka kamu da ita ba za ta iya jawo maka cuta ba sai dai za ta farkar da garkuwan jikinka saboda idan ka kamu da ta sosai din nan da nan garkuwan jikinka za ta tashi haƙar sai ta kashe waccan din an riga an rage mata kaifi ba za ta jawo maka illa ba to a gurguji a um, professor jawo hankali za ka yi wa al'umma gaba daya domin su ba da game da muhimmancin ita rigakafi gaba daya a cikin al'umma din to na farko dai abinda eh, zan jawo hankalin jama'a a kai shine ya kamata dukkan mu gane cewa rigakafi ya fi magani kuma duk alluran rigakafin nan da muke amfani da su a najeriya a duk duniya ma gaba daya ba su da wata illa kusan zan iya gaya maka cewa a duk Eh, abubuwan sinadarai ko magunguna da ake ba wa mutane babu wanda ya fi na rigakafi eh, rashin illa alluran rigakafi allurai ne masu inganci masu kuma hana ka samun cuta waɗanda kuma ba sa jawo maka wata illa in ka an baka allurar rigakafi tsanani gun da idan allura ne tsanani gun ya dan maka kaikayi ko kuma ya dan kumbura amma bayan kwana biyu uku shi da kansa kumburin ko ciwon zai baje saboda kan na kira ga jama'a kowa da kowa musamman mata su rika kai 'ya'yansu asibiti saboda rigakafi rigakafi ba na polio kawai ake nufi ba babban rigakafi shine irin nasu su ciwon kyanda da su ciwon tarin fuka da tsungu-tsungu da irinsu da ire-irensu da sankarau masu kashe mutane ɗaruruka idan annoban ta bullo to amma na san akwai wata matsala guda ɗaya ah, iyayen yara sukan ce in sun kai yara asibiti wani lokaci babu allurai ɗin ko kuma ma'aikatan basa nan so a wannan ah, ah, masana kimiyya da kuma masu aikin likita suna jawo hankalin gwamnati akan wannan illa kuma na tabbata gwamnati za ta yi wani abu a kai ko satin can da ya wuce mun yi taro a abuja na abin a masana kimiyyan eh, najeriya gaba daya wato nigerian academy of science a kan alluran rigakafi mun jawo hankalin gwamnati cewa lallai mutane da suke zuwa eh, neman alluran rigakafi su rasa din nan wannan yana kashe musu jiki don mata ta zo da yaronta tana so a bata alluran rigakafi an ajiye ta babu ko kuma bata samu ma'aikatan ba kuma kaga in sati mai zuwa ya zo ba za ta dawo ba kuɗi take kashewa ta je wajen to wannan ya sa na tuna da wani problem na polio shine sai abin mutane gida-gida ana ba su mm. to amma sai su tuna sun je da kansu sun biya kuɗin mota sun ba su samu ba me yasa ake bin su har gida a ba su? shi yasa suke dan adam kasan me yasa kuke biyo ni har gida to dalili shine ba ma gwamnatin najeriya ne suke biya ba kyauta yake ba mu riga rigakafin nan gwamnatocin waje ko kuma majalisar aikin duniya ta um, lafiya ta duniya su suke biyan ma'aikatan ma da suke zagawa su ba da alluran shine dalilin da yasa ake ba da bi gida gida ana ba da ita kyauta kuma wasu kamar ko wasu kasashe sun gwada haka din sun ga sun yi nasara haka ah, haka yake to a masu sauraro da ana gwada mun da lokaci yayi a insha Allah za mu dakata a nan sai kuma wani jiko a madadin professor mu wato professor Idris Muhammad ɗan Isa Gombe a ni Isa Muhammad Musa nake cewa Allah ba mu alkhairi sai wani karo كيفما تحيا فسبحان الذي يهدي ويشفي حيرة العبد ويعطي دون ما حدي جزيل الأجر في الدنيا فسبحان الذي يهدي ويشفي حيرة العبد ويعطي دون ما حدي جزيل الأجر في الدنيا جزيل الأجر في الدنيا أتدري من يجيب العبد أبدى السوء On ocean and ocean